rundunar bujiranti ta jihar kano ta yi alkawarin yin aiki da hukumar hana sha da fitocin miyagun kwayoyi ta ndla e domin ka karshen shaye-shaye miyagun kwayoyi a tsakanin matasa kotun koli ta soke dokar haramta sanya hijabi a makarantun jihar Legas. daga ƙetare jirage marasa matuƙa na faransa sun kashe mayaka akalla arba'in a farkon wannan mako a kusa da iyakar jamhuriyar nijar da burkina faso Tuma da lakanin labaran aka saurara yanzu kuma sai cikakkun su sunana Ashir Umar. Rundunar kungiyar 'yan bijilantin jihar Kano ta yi alkawarin yin aiki kafada da kafada da hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi wato 'yan dla e, domin kawo karshen shaye-shaye miyagun kwayoyi a tsakanin matasa. Babban kwamandan 'yan sintirin na unguwar gayawa Malam Ali Dahir Ismail shine bayyana hakan a lokacin da yake zanta da wakilin Premier Radio Ibrahim Aminu Rimin Kebi. jim kaɗan bayan kame wani matashi mai suna jamilu haruna mai kimanin shekaru 25 a duniya wanda ake zargi da wato zargin dillalin miyagun kwayoyi ne malam ali dahir ya kara da cewa tun bayan da suka samu rahotannin sirri kan cewar matashin ya shigo da miyagun kwayoyin cikin unguwar alamarin da ya sanya suka shiga farautar matashin wanda kuma daga bisani suka yi nasarar kame shi da kwayoyin kimanin guda ɗari. wannan abin da ke faruwa na misali kwaya da za ka cewa matasa yanzu sun ɗauki kama abin kamar wani ruwan dare mun tsaya tsaf kuma mun shirya sosai domin haɗa kai domin haɗa ƙarfi da ƙarfi da su ainihin hukumar ndlea domin duk wani muka samu ala da zamu sanar da su domin kowa ya ɗauki mataki a kansa dan ba za mu yadda mutum ya zo ba mutane kwaya. to kamar misali ya yanayin adadin kwaya da kuka kama shi wancan matashi da kuke tuhuma. kaga yanzu akalla kwayan nan ta kai wajen guda ɗari da wani abu kuma gashi ya riga da ya shigo hannu kaga ranar bikin ana so so zai amfani da wani damar domin a zuba a ba wa baki su sha a cutar da su tun Allah da shirin ke tsab domin ɗaukan mataki na gaggawa akan kuma waye. wakilinmu ibrahim aminu rimin ke bayarwaito mana cewa rundunar bijilantin ta miƙa jamila haruna zuwa ga hannun hukumar hana sha da hana sha da fitocin miyagun kwayoyi majalisar wakilan ƙasar nan ta ce ana ci gaba da tattaunawa da ƙungiyar malaman jami'o'i game da yajin aikin da ƙungiyar ke yi a halin yanzu shugaban kwamitin ilimi na majalisar aminu suleiman goro a wata tattaunawa ta musamman da premier radio ya ce a yanzu an samu fahimtar juna tsakanin duka bangarorin kuma ana sa ran mako mai zuwa za su janye yajin aikin litinin nan ma an hada taro litinin da talata za a yi kwana biyu a jere ana tattaunawa da mu da gwamnati da kuma su bangaren su mun yi kokarin da za mu yi wajen shawo kan gwamnati ta ba su ofa wato ta yi musu tai na wani bangare da abin da su asu suka nema wanda kuma duniya su suna cewa asu sun gaya musu wani abin da gwamnati ta ba su bi ishe su ba ba kuma za su karɓa ba ba za su janye yajin aiki ba eh, ana ta tattauna a bayan fage wanda yanzu za a shiga tattauna wanda muke sare ta ƙarshe da yarda Allah a ranar litinin gobe ma duka wakilan bangarorin guda uku da na majalisa da na suna su da kuma gwamnati eh, wakilansu na sakataren ke za su zauna su tantance ka'idoji da kuma hanyoyin da za a bi domin samun matsala muna sa muna sa in allah da cewa sati mai zuwa za a sami cin matsaya tsakanin gwamnati da kuma su 'yan asu domin ganin cewa an koma muna godiya kwarai ga shugaban kasa domin abin da ya bayar tagomashin muna sa zai iya sa asu su janye inda kuma dai ba wani kadaru na allah ba abu ne da ba za mu bayyana ba amma dai shugaban kasa ya yi abin da ma ya isa dai a ce an duba duk da bai kai abin da su suke bukata ba amma dai ya ba da abin da muna sa rai watakila su za su duba shi ga cewa an janye yajin aiki ya zuwa yanzu dai kungiyar ta asu ta ɗauki kusan wata biyar tana tafka wannan yajin aiki wanda hakan ya tsaye da harkokin koyo da koyarwa cika jami'o'in da ke faɗin ƙasar nan da majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar fage aminu suleiman goro ya jagoranci ba da tallafin biya wa ɗaliban karamar hukumar su 500 kuɗin jarabawar kammala sakandare ta neko wannan dai ya biyo bayan faduwa da ɗalibai masu yawa suka yi a jarrabawar ta kwalfayin a bana ga ci gaban labarin tare da wakiliyarmu khadija ahmad ismail Tuni dai kwamitin da aka tanadar domin tantance ɗaliban ya kammala aiki tare da gabatar da rahotonsa da yake jawabi yayin miƙa wa iyayen ɗaliban rasitin biyan kuɗi. Aminu Suleiman Goro ya ce an yi haka ne da nufin tallafa wa iyayen ɗaliban la'akari da halin matsi da suke ciki. To maza da mata dai kamar mutum ɗari biyar ne wanda yara ɗari biyar ne wanda Allah ubangiji ya kaddara ka amfana da wannan kuma ba zan ce talabi bane domin gabaki ɗaya muka biya musu kuɗin qualifying ɗin kamar yadda ka'idar gwamnati ta tanada shine dubu ashirin da uku da ɗari Wasu iyayen yaran da wakiliyar mahafsa Nasir Umar ta zanta da su sun ce ba abin da za su ce sai godiya domin an share musu hawayensu. Tura Aliyu Bage sai dai ne godiya ga Allah don godiya da cewa Aminu Suleiman Goro don ya taimaka min kwal gaske ni makci lokacin gama ne fage amma ne da taya kuma gashi Alhaji Aminu Suleiman Goro ya taimaka min ya fi da mi kunya kuma ina mai godiya kuma ina mai kwacin alheri na muhammadu Awwalu Bala Muhammad to alhamdulillah mun gode wa Allah kuma muna godiya ga wannan bawan Allah Aminu Suleiman Goro hakika zuciyar iyaye ta yi rauni kuma kafafun iyaye sun yi rauni dangane da kafin a ambaci wannan rana wannan rana a duk waɗannan iyayen suka samu kansa a cikin wannan yanayi hakika karfin gwiwarsa ya karu zuciyarsa kuma ta daki domin ya tsamo sa daga cikin yanayin da ƴaƴansa ba san masa ba dubu ashirin da wani a wannan zamanin yadda ake iyaye suke fama to abin a yaba wannan bawan Allah ne muna fatan Allah yadda Allah ya sa ya tsamar da mutane cikin wannan Allah ka biya masa bukatun sa ba wannan ne karo na farko ba da dan majalisar yake biya wa ɗaliban yankin kuɗin makarantar ba yayin da ya zama al'ada da samun yawan faduwar jarabawa ta kwalafayin kowace kowace shekara. Lamarin da iyaye ke zargin gwamnati da kayar da 'ya'yan nasu, ita kuma gwamnati ke ɗora alhakin hakan akan rashin ƙwazon ɗaliban. Wakiliyar Mahafsa Nasir Umar ta rawaito mana cewar an gudanar da wannan taro ne a gidan ɗan majalisar da ke rijiyar lemu a ƙaramar hukumar fagi. Khadija Ismail Ahmad, Premier Radio. ƙungiyar kwadago ta ƙasa NLC reshen jihar Kano ta ƙalubalanci gwamnatin gwamna Abdullahi Umar Ganduji dangane da karɓo bashin kudade kimanin naira biliyan goma don sayan na'urar ɗaukar hoto ta cctv a wata sanarwa da kungiyar ta fitar a safiyar yau mai ɗauke da sa hannun shugabanta comrade kabiru a domin jibir ta ce sayan na'urar da nufin samar da tsaro a daidai lokacin da tsaffin ma'aikata ke neman a biya su haƙoƙinsu tamkar sanya kuɗin ne a inda bai dace ba ya ce maimakon hakan kamata ya yi gwamnatin ta biya dukkan haƙoƙin da ma'aikata ke binta abin da muke gani kenan cewa ya kamata a ce an ciwo bashi an biya su kansu waɗannan ma'aikata wanda suka bar aiki wanda kuɗin su kullun karuwa yake yi kuma ma'aikata wanda suke aiki a yanzu su ba ma su san kuma menene yanayin da za su shiga ba a nan gaba idan sun bar aiki kamar yadda muka sanar mun rubuta takarda da mai girma gwamna da kuma majalisar zartarwa ta jihar Kano muna roƙon cewa a sake karɓo wani bashin idan ba za a iya warware wannan matsala ba domin su ma waɗannan ma'aikata wanda suka bar aiki a samu a rage musu wani abu daga cikin wannan dumbun kuɗi kusan biliyan ashirin da bakwai da suke bin bashi wanda yake ya samo asali ne tun daga gwamnatocin baya a tun daga ta hijira ta dubu biyu da bakwai dama akwai tattaunawa ta musamman tsakaninmu da gwamnati akan hanyoyin da za a warware wannan matsala kuma muna za mu ci gaba da tattaunawa da gwamnati akan wannan sannan kuma idan har hakan bata samu ba to mukan zauna a majalisar zartarwa ta kungiyar kwadago da kuma kungiyar 'yan fansho da abin ya shafa kai tsaye sannan sai mu fitar da hukunci shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa kenan reshen jihar kano comrade kabiru domin jibar hukumar da ke yaƙi da safarar bani adama ta ƙasa naptip reshen jihar kano ta kai samami inda ta bankaɗo wani gida da ake zargin ana cin zarafin yara ƙanana a cikinsa kakakin mun kai samami wani gida nan a cikin garin kano inda muke zargin ana cin zarafin yara gidan to mana aikin gafara sakamakon kutse da wannan rahoto ya yi kakakin hukumar a nan kano aliyu wa abba kalli yayin wasa da premier radio ya bayyana cewa an buɗe gidan ne da niyyar gyaran jiki na maza da mata sai dai ya ce an yi amfani da yara mata wajen wasu ayyukan da ba su dace ba ga dai ƙarin bayanin da ya yi wa wakiliyar hafsat ali buhari mamai wani gida nan a cikin garin Kano inda muke zargin ana cin zarafin yara. Gidan an buɗe shi ne da zummar za a rika gyaran jiki na maza da mata, yanke kumba, gyaran fuska, shafa foda da sauran abubuwa da wanda suka shahi nau'in kayan gyaran jiki. To amma bincike abin da ya nuna wannan aiki ba shi ake ba. Bincike na farko wanda muka yi daga wurin yarinya wanda muka gabatar ta nuna mamu cewa wannan aiki kwata-kwata ba shi ake ba. Maza ne da mata suke zuwa gidan suna zuwa su wa'annan yara suna ana mammatsa masa jiki da sunan massage kuma a lokacin da ake wannan abubuwa na massage da su wanda ake ma masacin da su yaran wanda ke matsa masa jiki ba sa zama da kayayyakin su wato suna zama kamar tsirara kenan akan wannan gaba muke a wannan bincike mun kama wadda ke da gidan kuma mun ceto yarinya guda ɗaya duka da yarinyar da muka ceto da ita wannan wadda muke zargi da wannan laifi suna hannu kuma bincike yana ci gaba da gudana insha Allah abba kalli ya bayyana cewa za su ci gaba da bankaɗo irin waɗannan gidaje tare da ɗaukar matakan da suka dace wajen daƙile yaɗuwar irin wannan ayyuka da ba su dace ba to daga batun naftif ɗin sai jihar lagos inda kotun kolin ƙasar nan ta yanke hukunci da ke baiwa ɗalibai mata musulmi damar sanya hijabi a makarantun jihar ta lagos ba tare da nuna tsangwama ba kotun da ke abuja ta yanke wannan hukunci ne a yau juma'a bayan alkalai mafiya rinjaye sun amince da hukuncin kotun ɗaukaka karar da aka gabatar a gabanta a watan oktoban shekarar 2014 ne da wata babbar kotun tarayya da ke jihar ta lagos ta yanke hukuncin hana sanya hijabi a makarantun wanda watan yunin shekarar 2016 aka ɗaukaka ƙara hukuncin na wannan lokaci zai kawo ƙarshen dambarwar da aka ɗauki tsawon lokaci ana yi kan amfani da hijabi a makarantun jihar wanda mata musulmi ke sanyawa to ka shafa labaran na zo muku ne kai tsaye daga nan ɗakin yada shirye-shirye na premier radio gidan radio na garin kowa za kuma ku sauraron shirye-shiryen mu ta shafin mu na intanet a premier radio da danji ko ku bibiya ma shafukan mu na sada zumunta na facebook twitter instagram tiktok a premier a wato a da radio bakwai fm madalla suna na ashiru umar nake ci gaba da karanto muku labaran a daidai lokaci za ma ku iya kallon mu kai tsaye ta shafinmu na facebook an gudanar da jana'izar wani matukin baburin a ta sahu abdulrahman usman a safiyar yau juma'a bayan da ake zargin wani ya hallaka shi ta hanyar caka masa almakashi a unguwar fanshikara da ke nan birnin kano al'umma dai sun shiga alhini a unguwar ta 'yan nama da ke fanshikarar bayan zargin kisan da ya auku wasu mazauna yankin sun ce hatsaniya ce ta shiga tsakanin mai adaidaita sahun da wani matashi inda kuma a nan take zara almakashi tare da cakawa abokin rigimar tasa kaucewar ke da wuya sai almakashin ya sami abdulrahman usman ali balarabe abokin matashin da aka kashe ne ya kuma shaida faruwar lamarin mun to ma shirya muna sa dariya kamar wasa kawai sai ya dan sauni ya haska mu suna haska mu sai yake cewa yake haska mu sai ya ba dan sauri muna kasa kusa su kawai sai in ya zo mana jikin tayar gaban sa sai na matsa da sai kuma sai kafa sa taba mudubin mashin din sai shi mai rasuwar Eh, kafadarsa eh ta taɓa mira mashin din saboda bai kwada ba ni na goce jikina shi kuma yana bayana daga taɓa wannan miran mashin din kawai sai mai mashin din ya leko yana cewa kai ya aka yi sai muka ce mai ya aka kwa daga nan sai zagi sai ya dura mana a wa ya fara zagi shi mai mashin ya fara zagi ya zagi wa ya zagi mai rasuwar hmm. daga zaginsa sai ya rama shi mai rasuwar da ya rama sai ya mai masa mai masa inda ya kawai sai ya daga hannu ya mari shi mai rasuwar kenan marasa nan da sai ya sa kansa cikin dan sau ko ya almakashin ni kuma ina tare shi ina cewa haba mai haka mai haka biyu yawa da zan ya kawo suka da almakashin na fada ƙasa ni na goce na fada kasa shi kuma ya riga ya danno ƙarfinsa a lokacin abin ya faru sai ya ji ne kara almakashin a jikinsa muhammad sharafilu wani jami'in bijilanti ne a yankin ya ce tuni wanda ake zargin ya tsere mun je wurin nan da gaggawa kamar yadda muka samu sanarwa kuma muna zuwa allah da ikonsa yan sanda su ma sun samu sanarwar gaggawa ta hanyar wani shugaban pcrc shi ma muna zuwa wurin tare da shi ya buga yan sanda waya cikin gaggawa sai ga su nan suka zo wurin nan da nan lokacin da suka zo ma dai shi wannan yaro muna tunanin rai ya riga ya halinsa aka ɗauke shi cikin gaggawa muka tafi zuwa asibitin murtala muka je likitoci suka tabbatar da cewar ya mutu muka ɗauko shi yanzu haka muka kawo shi gidan iyayensa ya mutu allah ya ji kansa allah ya gafarta masa bisa zargin cewar dama already wannan hanya ya riga ya santa ya bi zuwa diga lokacin da ya koma diga ya tsallaka can wajen da ake cewa gida dubu na zuwa ciki to a wannan hanyar ne mutane suka yi masa taratara suka ritsa shi dai ya ba hali zuwa nan wanda ake cewa nefar gaida ne yan bujinar su ma suka kawo gudun su ya ga ba hali da mashin din ya gudu a kan wannan batu mun tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar kano abdullahi haruna kiyawa sai dai ya ce suna ci gaba da tattara bayanai akan lamarin kamfanin rarraba hasken wutar lantarki reshen jihar kano da jigawa da kuma jihar katsina kedco ya bayyana junar wutar lantarki ta wato ba bisa ka'ida ba da lalata kayayyakin su da al'umma ke yi a matsayin ɗaya daga cikin abin da ke kawo wa kamfanin tsaiko wajen rarraba hasken wutar lantarki musamman a baya-bayan nan shugaban sashen yada labarai na hulɗa da hulɗa da jama'a na kamfanin ibrahim sani shawo shine bayyana a premier rediyo hakan inda ya ce ya zama wajibi al'umma su haɗa hannu da jami'an tsaro wajen kai rahoton duk wanda aka samu da aikata irin wannan laifi yana da kyau al'umma su gane cewa satar hasken wutar lantarki ba bisa ƙa'ida ba da kuma yi wa mitocin mu dan waken zagaye da yadda wasu suke lalata kayayyakin da muke amfani da su wajen rarraba hasken wutar lantarki waɗannan abubuwa ne da suke kawo mana cikas wajen gudanar da ayyukanmu na rarraba wadatacciya kuma ingantacciyar hasken wutar lantarki a don haka ya zama wajibi ga al'umma da su taimaka wajen haɗa hannu da hannaye da jami'anmu da kuma jami'an tsaro wajen kawo rahoton duk wani ɓata gari da yake gudanar da waɗannan ayyuka da na lissafa a baya domin tabbatar da cewa muna gudanar da aikinmu kuma kwastomomin suna jin daɗin irin ayyukan da muke gudanarwa. salin shawar ya kuma buƙaci al'umma musamman ma abokanan hulɗa da su ci gaba da ba su haɗin kai wajen tafiyar da ayyukansu yadda ya kamata na'ibin Limamin masallacin juma'a na jami'u zamzam da ke hotoro tsamiyar buka malam umar muktar hotoro ya bayyana haƙoƙi goma da shugaba yake da su a kan al'ummar da yake jagoranta domin ganin ya gudanar da mulkinsa cikin gaskiya da adalci. Al-Muktar Gutura ya bayyana haka ne yayin hudubar Juma'a da ya jagoranta a yau. Wanda ta magana akan haƙoƙi guda goma da shugaba yake da shi akan akan talakawansa ki na farko da da shugaba yake da shi akan talakawa shi ne a yi masa biyayya in dai ba abin da ya faɗa sabon Allah ba ne haƙƙi na biyu a yi wa shugaba nasiha na kusa da shi da wanda za su iya faɗa masa lallai su dinga nuna masa abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba ne a dinka taimaka masa da wani abu da aka san zai cutar da mulkinsa to a taimake shi a girmama shugaba malamin ya kuma yi kira ga al'umma da su tabbatar da sun zaɓi shugabanni da za su kare martabar addininsu da kuma mutuncinsu musamman a zaben da ke tafe na baɗi a faɗin ƙasar nan to anan kuma kwamandan rundunar bijilanti na yankin unguwar gayawa karshen titin badaru a yankin karamar hukumar ungogo malam ali ɗahiru ismail ya yi kira ga al'ummar unguwar da su shigo domin ganin sun yi aiki kafaɗa da kafaɗa da su don kawo karshen matsalolin tsaron da ke addabar su wakilinmu ibrahim aminu rimin ke bana da wato na dauke da rahoto a kan lamarin malam ali dahir ismail ya bayyana hakan ne a lokacin da yake gana da manema labarai ofishinsa yana mai bayyana cewar ba da garin matasa kan yi amfani da wannan lokacin na damuna wajen tsallaka gidajen mutane bayan balle kantunan masana'ar yankin unguwar da ma dai sata ababen hawa. ya kuma yi amfani da wannan damar wajen yin kira ga mazauna unguwar da ci gaba da basu rahotannin sirri a koda yaushe musamman ma idan sun ga wata bako fuska na shawagi a yankin nasu domin ko a cewar sa tuni suka tani jami'an karta kwana akan wannan batu. Duba da yanayin gashi lokacin damuna yunkurin samar da ma'aikatan mu kayan aiki fitila mai haske da kuma takalmin ruwa da kuma rigar ruwa da duk wani abu da aka cewa ma'aikaci idan ya sa ko ruwa ake ko mai aikin Allah da zai fito zai gudanar da aiki ba tare ya riga da ya gaza ko kuma ya ji cewa a shi ma gare ko ma ya je kwanta kaga dai ba biya aiki ba amma dai taimaka da mutanen goyasi wani zai kara taimaka ma'aikata domin ci gaba da aikace-aikacen da suke a wannan yankuna namu. A zantawa mu da wasu daga cikin mazauna unguwar sun tabbatar da cewar za su yi duk mai yiwuwa wajen ganin sun taimaka rundunar 'yan bijilantin da abubuwan da suke da bukata domin tabbatuwar tsaro a koda yaushe. tana Shafi Ibrahim domin akwai tarurrukan da aka dan shayi a 'yan kwanakin baya akan mazauna unguwa cewar a kawo gudunmuwa mai taro mai sisi abin da ya shafi harkar sayan cocila rigar ruwa na wani abin dama kowa ya sani abin da ya shafi harkar tsaro dole sai an haɗa da 'yan unguwa a taimake su domin su kawo mana zaman lafiya a unguwar tamu. Sunana lawa bisa kasancewar dan matsaloli da ake fuskanta kuma suna iya bakin kokari tun da wani abin dama dole sai dan unguwa ya kokari ya taimakawa unguwa in mutum baya taimakawa yayi magana ya ce sanar da hukuma cewa kaza yake faruwa kaza al'ummar yankin sun kira gwamnatoci a kowane matakai da shigo domin taimaka 'yan bijilantin a sakamakon mahimmancin da suke da shi a cikin al'umma ibrahim aminu rimin kebe premier radio ta gaida ibrahim aminu dauke da wannan rahoto to har yanzu akan sha'anin tsaron za mu tsallaka jihar zamfara inda akan batun katse layukan sadarwa da gwamnatin jihar ta zamfara ta bayyana cewa zai iya afkuwa idan har bukatar hakan ta taso masana tsaro a wato masana tsaro na ganin hakan ba hanya ce da za ta samar da mafita ba tunda ko kuma tunda an yi hakan a farko amma ba a haƙa bai cimma ruwa ba kaftin abdullahi adamu bakoji mai ritaya wani masanin tsaro ne da ke nan kano ya bayyana a premier radio cewa sake toshe layukan sadarwar ba zai wato ba abin da zai haifar sai dai rashin ayyukan yi ga matasa wanda rashin aikin yin ne kuma ke kara dakile yunƙurin samar da tsaro a faɗin ƙasar nan lalle kan wannan abu gaskiya ba shi da wani alfanu saboda matasa da masu shaguna da sauransu da suke harkar kati wadda da wayannan suke amfana duk zai zama na an toshe musu hanyar cin abincinsu wadda kuma har kullum abin da ake ta nema kenan a yaƙi da rashin aikin yi kullum wannan rashin tsaro yana tattare ne da rashin abun yi da talauci da makamantan haka saboda haka aka toshe wannan layuka na kiran waya za a samu wayannan matsaloli saboda haka gaskiya wannan abu sai dai ƙara ma illa idan ana maganan ka. kamar cewar akwai informa ne waɗanda da wayoyin nan suke amfani suke sanar da su waannan 'yan ta'adda to ina ga gaskiya wannan shi ma din ba hujja ba ne. a jiya ne dai gwamnatin jihar zamfara ta bayyana cewa in har buƙatar sake tushe layukan sadarwa ta tashi za a ƙara rufewa a cewar gwamnatin saboda waɗanda suke bawa 'yan ta'adda bayanan sirri wannan dai ba shine karin farko na ɗaukar wannan mataki ba wanda ko a watan satumbar bara gwamnatin ta zamfara ta dauki makamacin wannan mataki lokacin da hare-hare da satar mutane domin karbar kudin fansa suka yi kamari a jihar to daga batun tsaro sai kuma fagen wasanni inda mai horar da tawagar super eagles jos posiro ya bayyana sunan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta napoli victor semena a matsayin mutumin na farko wanda zai rika buga ko kuma bugun daga kai sai mai tsaron gida a tawagar wakilin muhammad hamisu gwali na dauke da ci gaban rahoton da ma karin wasu labaran wasannin sauyin da ke nuna cewa dan wasa Victor Osimhen ya maye gurbin tsohon dan wasan togar Odion Igalo wanda ya murabus daga buga wasa a togar wanda ya bugun karshe a karawar da Super Eagles ta fafata da kasar Ghana a wasan share fagen shiga gasar cin kofin duniya a watan Maris din da ya gabata. Osimhen wanda ya zira kwallaye hudu a wasan share fagen shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka da Super Eagles ta lallasa kasar Sao Tome da Principe a makon da muke shirin bankwana da shi da ci goma da nema. Kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Turkiya, Besiktas, na yunkurin siyan ɗan wasan gaba na Sufa Eagles, Harry Onyekuru na dindindin daga Olympiacos. Harry Onyekuru ya zira ƙwallo ɗaya a wasanni 27 a ƙungiyar da ta lashe gasar da ke ƙasar Girka a kakar wasannin da aka kammala. Sai dai rahotanni sun bayyana mai horar da tawagar ba shi da ra'ayin ci gaba da amfani da ɗan wasan. A wani ci gaban kuma, hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA ta sanar da birane 16 da za su karɓi bakuncin gasar cin kofin duniya ta shekarar 2000 2026 da za ta gudana a kasashen Amurka, Kanada da kuma kasar Mexico. Wasannin da akalla za su gudana a mafi yawancin biranen kasar Amurka 16, ciki kuwa akwai mafi shahara wato birnin Atlanta, Los Angeles, Miami, New York, Boston da kuma San Francisco, inda kuma wasu wasannin za su gudana a kasar Kanada kamar biranen Toronto da kuma Vancouver, yayin da biranen kasar Mexico da za su karɓi bakuncin gasar suka hada da Gudalajara da kuma Monterrey. Gasar wadda ake sa ran faɗaɗa ta zuwa ƙasashe 48 a shekarar ta 2026 a maimakon 32 da za su fafata a gasar da za ta gudana a ƙasar Qatar a ƙarshen shekarar da muke ciki. A nan kuma kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal ta sanar da ɗaukar ɗan wasan FC Foto ɗan ƙasar Portugal Fabio Biara akan kuɗi fam miliyan 40 mai shekaru 22 wanda ake sa ran zai isa birnin London domin duba lafiyarsa kuma zai sanya hannu a kwantiragin shekaru biyar. Daga fagen tennis kuwa Rafael Nadal ya ce yana fatan buga gasar Wimbledon bayan saukin da ya samu a raunin da ya fama da shi a baya. Zakaran gasar Grand Slam har sau 22 ya ce ba zai ci gaba da zama domin kallo ana fafata wasa ba babu shi ba sakamakon yadda yake ji ya murmure a raunin da ya ji a baya. dan kasar Spain tuni ya bayyana shirin da ya yi domin kasancewa a gasar Wembley din da za ta fara gudana a ranar 27 ga Yunin da muke ciki. Amada Hamisu Gwale, Premier Radio. ta gaida ahmad hamis gwale daga fagen wasanni wanda daga nan ne kuma za mu tsallaka kasashen ƙetare inda jirage marasa matuƙa na faransa suka kashe mayaka kimanin arba'in a farkon wannan mako yayin da suke tafiya a babura a kusa da iyakar jamhuriyar niger da kuma burkina faso a wata sanarwa da rundunar sojin faransa ta fitar ta bayyana hare-haren a matsayin wata nasara da ta samo asali daga sabon salo da suka bijiro da shi a yakin da suke da ta'addanci a yankin sahel na nahiyar afirka sanarwar ta ce ko kuma ta bayyana sirrin da aka samu daga sansanin sojin halaka ta barken sun tabbatar da cewa baburan da suka yi ayari mallakin wata kungiyar ta'addanci ce da ke da wato da ke tafiya tsakanin burkina faso da jamhuriyar nijar gwamnatin nijar ita ma ta fitar da wata sanarwa da ke cewa an kashe 'yan ta'adda ne bayan da wani hari da suka kai ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro akalla bakwai a kudu maso gabashin kasar bayan da gwamnatin mali ita kuma ta nuna ba ta da bukatar dakarun faransa a kasar ta jamhuriyar niger ta zama abokiya ta kud da kud da faransa a yankin sahel to labaran kenan sai dai tishin kanin su. a cikin labaran kun ji cewa rundunar bijilantin jihar kano ta yi alkawarin yin aiki da hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta ndla domin kawo ƙarshen shaye-shaye miyagun kwayoyi tsakanin matasa kotun koli ta saki wato ta soke dokar haramta sanya hijabi a makarantun jihar Legas. daga ƙetare jirage marasa matuƙa na faransa sun kashe mayaka arba'in a farkon makon nan a kusa da iyakar jamhuriyar nijar da burkina faso to a madadin kowa da kowa musamman abdulrashid hussein da ya dafa wajen kammaluwar labaran sai khadija ahmad ismail da ta sada da ku sunana ashiru umar nake cewa sai an ku.